bakoncin wa eto eh assalamu alaikum jama'a ni sunana nazifi abdulsalam yusuf wanda aka fi sani da nazifi Asmanik. ya aka aka fara waka me ya ja hankalinka har ka fara waka eh abin da ya ja hankali na na shiga fagen waka shine na kasance ni mutum ne mai sauraron waka ina santa in fact amma kuma sai na gano cewa hanya ce ta aikawa da sako nesa ko kusa zuwa kunnuwan wanda kake so ya je sai na ga waka tana da wannan saukin nan wajen aika sako misali ina so in faɗi wata faɗakarwa ko kuma na ga wani abu da ya kamata a ce al'umma sun sani to waka tana da saurin fitar da wannan saƙon gaskiya wannan shi ya ja hankali na ga cewa balan dan fara jaraba gudunmuwa ta in gani ko za ta karɓu kuma allah da ikonsa sai abin ya karbu da wacce aka fara e na fara da wata waka ta yaban annan muhammadu don wakar kusan ba rubutu na bane kusan da ni din rubutu na fara yi to amma ita wakar da na fara yi gaskiya na rera ba rubutu na bane rubutun wani ya sai dinmu ne haka irin na islamiyya wakar ana ce mata baban su ma wadda ma har na zo mun sake ta da abokina muhammadu na gudu a rera mana wani. baban su fatima karin ni ya shugaba ya rabi wahidin matabbaci ba ka kishiya baka da ɗan uwa bare mata ko ɗiya <laughs> to shine wakan na'am wani irin gwagwarmaya ake fuskanta a fagen waka To a fagen waka dole za ka fuskanci gwagwarmaya ba iya fagen waka ba inda aka ce kawai fagen rayuwa ne dole za a fuskanci gwagwarmaya. To gaskiya akwai gwagwarmaya tun da lokacin da muka zo mun tarar da wato yayyenmu irin su mudan sur kasim siya ko muhammad musbahu m ahmad gaskiya irin mun dama sosai saboda samun waƙa ka ta karɓu a tsakanin waɗannan mawaƙan gaskiya sai ka yi gwagwarmawa ba mai matuƙar sauƙi ba sai ka dage sosai sannan za ka samu wannan abin to mun ɗan daddama Allah da ikonsa kuma ya taimaka ya ba mu sa'a har ma ya zama na amfana jin namu wanda gaskiya na ji waƙarsa zan iya cewa gwadina ne kuma kusan ji salon waƙarsa ina ɗan kwaikwaya balarabe ne ana ce mishi sami yusuf eh gaskiya ne gaskiya shine gwani na a fagen waka akwai wata waka da kai da ka kwaikwayi yadda yake waka eh yana yin waka kusan most of su suna tafiya yana yaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma most of the su suna tafiya a kan rayuwa yana yin waƙoƙin soyayya amma waɗannan ɗin su suka fi tafiya to kuma duk wanda ya san nazifa asnanik ya sani cewa in yana jin waƙoƙinsa kusan duk lokacin da na zo ƙarshen waƙata za ka ji na yi yabo na annabi to gaskiya wannan ne sa na ji shi ne gwanina. Um, al'ummar gari suka yi wa mawaƙa wani irin kallo eh dama ai ba za ka rasa wannan ba tunda hasalin entertainment din ma tun da ya faru an samu wayannan abubuwan misali inda ake wayanda aka kwaikwaya a harkar entertainment din a turawa ne to lokacin da ba ah, suka zo da nasu harkan za ki ga kusan ma tattara su aka yi aka kore su daga inda suke suka koma wani tsibiri daban wanda sai daga baya kuma sai aka dawo kuma aka ji ana son su to dama shi dai wani wanda yake harkar entertainment dole yana samun wani abin zai samu 50% masoya zai samu 50% wayanda su kuma ba sa son abin wani lokacin kuma sai ka ka samu sabon titati yana kasancewa sai a tafi a hankali a hankali har sai zama na an waye da abin watakil rashin gane cewa abin nan wani hanya ce da take taimakawa al'umma shi yake sawa ka samu wayannan za ka ji ba sa son abin ka kuma dama dole ne duk abin da kake yi in dai ana son sai ka samu wayanda ba sa son sa um, kana ta zuba mai sauraro zai so ya ji waƙarka bakan damiyarka kafin kai a duk wanda ya san nazifi asnanik zai ce ya san shi ne da wata waka ta kamfanin fkd production wadda aka yi lakabi da fil azal soya yanzu aka so dan uwanka to wannan ce kusan nake kiranta da suna bakan damiyata gaskiya a soyayya in za ka so dan uwanka so shi ka da mai sama Allah ko rasulullah wannan ce wakar <laughs> ah, ai duk wanda ah, na yi mashi wannan waka ya san zai iya ci gaba da yinta da kansa saboda sananne waka ce eh ni ne wakoki irin su jeran kumbo irin su labari na almajira a ah, jeran kumbo na amare sai amarya mai kima jeran kumbo na amare sai amarya mai kumbo me yasa ka yi wannan waka waƙan na yi ta ne kamar misali na ɗauko wani abu da ake cewa kumbo kusan yanzu amaranmu ne yanzu ba a fiya amfani da shi ba to ni ko abin da yasa na ɗauko kumbo ɗin saboda in ɗan tuno wada waɗanda ba su san wannan abun ba cewa akwai wani abu wanda da ake kai amarya da shi kumbo wannan ne dalilin da sa ne yi waƙar jeran kumbo waƙa ce. Um, a taƙaice irin nasarori ka samu a harkar waƙa. a alhamdulillah gaskiya na samu nasarori a harkar waka ba kaɗan ba tunda duk wanda yake waka a ya samu kyaututtuka daga ɓangaren wasu wayanda suke ganin cewa ya kamata su bashi to wannan babban nasara ce misali kamar a kafafen yada labarai su kira ka a wani program su kai a ga cewa ya ka cancanta a baka wata kyauta to wannan na samu ba ɗaya ba ba biyu ba gaskiya na san same su da dama ah, na samu nasarori ta bangaren jama'a al'umma abin a ce kana so ne abin alfahari ne ah, ba a nan gida kano ko najeriya ba a ƙasa ga baki ɗaya duk inda na je zan tarar da cewa akwai mutane wanda zan ziga sun sanni ban yi tunanin an sanni a wajen wasu sai tara an sanni to wannan gaskiya nasara ce babba da kuma ina alfahari da ita sosai na zauna an ce bai ga gari ba bai san ana kaiwa kawowa ba matsoraci ba zai taɓa suna ba domin ba zai birge ɗan kowa ba ni dai na furta ban san tsoro ba Allah bai hana bawa sai bai roƙa ba a wanda ya saurari waka ban san tsoro ba zai tarar da ita waka ce kawai wadda take tafiya akan bilif. in dai kai imani da Allah ina ganin ba wani wanda ya kamata ka ji kana jin tsoronsa kawai to wannan ne kawai jigon ban san tsoro ba mhm. idan na sha kayin ba laifi ba ne ba kuma ba zan iya ba ne tunda dai ni kowa ya riga ya san ni eh, idan an ce an tutse ni in yi wa boa eh, wani waka eh, an tutse ni sai na sha kayi to ba laifi ba ne tunda kowa ya san na zifa sananik ya saki wani a wani tracks sa da ake cewa kowa ya sha kiɗa so da ni a waje na kowa ya sha kiɗa fato dala ta ya bayar saboda haka in kika ji nasa ko boa eh, wani baiti to fa dala ta yi saka miko <laughs> kowa ya sha kiɗa dala ta yi ya bani ban ɓoye ba aha <laughs> na ce in BOA ta matasa ce, BOA in ta matasa, in BOA ta matasa ce. In kunno ka kamo BOA a kan laptop ɗinka ko a kan iPad ɗinka, BOA ta matasa ce.